yau za mu tashi hadisi na ɗari hudu ba bakwai ba bakwai ko ba takwas ba shida to babi na ɗari da da tamanin da biyar aina ne ko babu la ta'id akhaka shay'an fatukhlifahu babin da yake yin bayani kada kai matan uwanka alkawari kai matan uwanka alkawari sai ka saba saba alkawari ba malam ya kawo hadisi guda ɗaya حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عبد الملك عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم يتي لا تماري أخاك wato kaman formuloli ne na mu'amala kada ka zam mai gaddama da ɗan uwanka ko abokinka kada ka zan mai gaddama shi gaddama gaba ɗaya ba kwan amfani ki shi ba Allah ma yana cewa wanda ya janye daga gaddama ko yana da gaskiya ko ko wanda ke da tabi'an janyewa daga gaddama ko da yana da gaskiya Allah ya ce ya lamunce mushi zai tsaya mushi sai an ba shi gidan aljanna wani sai ka ga abokan juna ne fa sai ka tsiya suna haɗuwa kuma kamar mayu gobe sai ka sake ganin su kuma in sun haɗu sai sun gaddama domin ne haka shi gaddama yana janye soyayya janye soyayya yake yi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sai abu arsa shi yanda Allah ya azurta ku kuke soyayya kuke da alaka kuke kaunan juna kuke abokantaka da juna kyan wannan soyayyan da wannan alakan ta zauna dan da kai da dan wanka ne kake karfi muna fi ta sai ga yi shawara sai ga kun amfani kanku kun amfani addini amma gaddama kuna haduwa gaddama an zauna gaddama ko wannan bai yi ba zala ce kada ka zama haka wa ma wala tuma zihhu raha ga abokinka dan uwanka mun karanta babin raha a baya mun ce akwai ra akwai almizawu akwai asukuri sukhriyatu akwai alistihza'u mun yi karatu mai fadi akan raha dan ya zo babi kusan guda biyu mun bambance tsakanin jokin da moke mun tattauna tattauna mai yawa raha ana santa a cikin zance amma kada ta wuce formula da sai nali ya bada kamar irin gishiri wanda mata suke sawa a miya zai wuya a ce mace za ta yi girki shinkafa mudu ɗaya kaga ta sa gishiri rabin mudu za ta sa rabin mudu ka tambaye su ka ji cokali biyu ma sai ka ji ana shakka shakkar riwaya to raha sama sama take ita ma raha in ta yawa matsala ne har manzo Allah ce kada ka ɗauki kayan ɗan wanka da sunan wai wasa wai raha ake ya ce ko da gaske ne ko ƙarya ne kada a yi haka kada raha ta zama ta. ita ma raha tana da amfani amma ita ma in ce yawa illa take kawowa tana janye soyayya ne shi ko son juna ba a shiga aljanna sai an so juna haka ne ko son juna da wato samar da alaka da juna ya zama an amince mu juna shari'a na son wannan da shi ake taimakon juna ake taimakon kai to duk ba wannan babin ne yake da alaka da karatun ba sai zo ya ce wala ta'idhu kada kai ma dan uwanka alƙawari mau'idan alƙawari fa tukhlifahu sai ka taba mashi shine babin kada kai ma dan uwanka alƙawari sai ka saba mashi ah, wannan shine larabcin hadisi kaɗan daga abin da ake cirewa wanda da muka yi magana a kan shi muka daina galibi idan mun zo sanad muka ɗan tattauna a kan shi ko matal waɗannan jerin giyan hadisan da suke cikin waɗannan baboban matanin hadisan matanin shi shi larabcin da ke ciki hukuncin ciki duk ingantacce ne amma isnadin shi yana da rauni imam bukhari mun yi bayani tun farkon littafin nan bai kamata mutum mai tashi ba idan hadisi matanin shi ya inganta ko isnadin shi bai inganta ba yana sashi a wannan littafin ya bambanta da sahihul bukhari shi sahihul bukhari idan matani ya inganta isnadi bai inganta ba zai sa ba a wurin shi sai in daga baya an sake dubawa an sake samun gajiyawa na shi dan an samu gajiyawa na shi ba wani wanda ba samu gajiyawa da littafin shi ba to amma da yayi bakin kokarin shi sai wanda ya tabbatar da isnadi in sanadan wa matanan ya inganta yake so a cikin bukhari amma a cikin adabul mufrad in dai matani ya inganta to yana kashi ko da isnadi bai inganta ba eh, ba kowane lokaci ne gadan ta hadisi bai inganta ba ba a aiki da shi ba kowane lokaci ne ba akwai lokacin da hadisi in aka ce bai inganta ba to ba a aiki ko lokacin za a samu hadisin ba dukan shi ne bai inganta ba wani bangare ne saƙon shi karatun da ke ciki shi ta ne amma cin ɗin da rauni a ciki an gane ko shi sai imam bukari ya zo da wannan na ɗaya kenan saboda lai lai kowa eh, duk malaman jirgo tajin sun ce mutumin kirki ne bayan ma mutumin kirki su duk ne ba a taɓa samun tuhumar shi da ƙarya ba a rayuwar shi kaf to amma ya samu istila'i wani lokaci hadisin wannan sai rika shakka na wannan ne ko na wannan na wannan ne ko na wannan na wannan shine matsalan da cin da yake an gane ko sai rika tunanin hadisin na Abu Huraira ne koko na Abdullahi dan Abbas ne koko na wani yana shakkan haka amma ba a lafazin da yake yi an gane wannan ko hadisin saman shi wanda da muka karanta kabarar kayanatan shi ma duk irin hadisan ne da waɗanda ba za su zo nan gaba guda biyu wanda za su zo nan gaba duk irin haka suke matanonin duka lafiyayye ne amma chain din sanadin to za ka an samu wani mai mai ikhtilati mai iddara so da za ga marasil ne hadisan amma duka ana aiki su to eh, sai abu na biyu wanda za a kalla a wannan hadisin shine alkawari ake magana a kai alkawari iri biyu ne akwai alkawarin da ake ma Allah akwai alkawarin da ake ma bayin Allah alƙawarin da ake ma Allah galibi kwara ɗaya ne shine annazuru annazuru shi ma alƙawari ne ana ce mishi alwashi in dai Allah ya sa na samu kaza na yi alƙawarin zan cire kaza in yi sadaka kila kuɗi kake nema kila kasuwanci ne kila wani abu ne ta ce in dai Allah ya taimake ni kuɗin nan na ya fito to zan cire 10% ko 5% zan dafa abincin ba mutane bisu bilila ko zan wani aikin alheri ne to wannan alwashi yake alƙawarin da ake mallawa na farafin shi daban ana tukuman irin wannan ka ce ba za ka ba Allah abu ba sai ya baka kaza ba karatun shi ba shine muke nazari a nan ba alwashi abin alƙawari na biyu wato wanda ake ma wani Allah wato wanda ake tsakanin yan uwa shi sai ce la ta'id akaka to shi akwai kalmomi guda uku masu alaka da juna akwai abin da ake ce ma alwa'adu ga shi ne zo shi akwai abin da ke ce ma al'ahadu akwai abin da ke ce ma almisaku duka alkawari ne inda hausa ne ko da ke ko a hausa ina ga tsina za a iya samun bambancin su gajiyawa na ne in an ce alwa'adu shi ne alkawari an fi so kai alkawari na wa'adu irin wanda manzala yake da asa ko insha Allah wato asa ka ce an jima ya kamata in baka naira dubu biyar da asa ko kuma an jima zan baka dubu biyar sha Allah an za yakan yi alkawari da asa yakan yi alkawari da sha Allah to an fi alkawari shi zama da haka kada a ce an jima da la'asar ka zo zan baka dubu biyar a'a an jima da la'asar ka zo ina tsammanin zan baka dubu biyar an jima da la'asar ka zo insha Allah zan baka dubu biyar duka waɗannan wa'adu ake ce musu an jima ka zo bayan la'asar zan baka dubu biyar baka ce a ta ba insha Allah ko yana da muni baka kyauta ba ka sa a ta ko ka sa insha Allah amma al'ahadu ya fi alwa'adu ƙarfi shine mutum ya alƙawari amma da sharafi an jima ka zo bayan la'asar zan baka dubu biyar in ban baka ba to in sai jibi ne ya koma dubu abin nan abin nan ya koma abin nan zai ka sa sharadi a ah, kamar yaya gani nan ce an jima ka zo bayan la'asar zan baka dubu biyar in ban baka ba to ka rike kaza da nake ka bashi sharadi ka sa sharadin in ban baka ba wani abu kaza zai faru to wannan yana da ƙarfin gaske kuma rashin cika shi ma haɗari ne ka sa kai ma kai ma alƙawari sharaɗi shi ake ce ma ahadu to akwai misaku kuma kamar rantsuwa ne misaku shi ma alƙawari ne amma yana gwame wato ka zo bayan la'asar da sunan Allah zan baka dubu biyar wa saqahu Allah la'utiyannahu kaza to me misa kenan didi ki da kace ka zo bayan da asar wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa zan ba ku dubu biyar aga bai lalace ba ya lalace ni? misa kenan to dukan su alƙawurra ne kuma abin nan dukan su ana so idan mutum yayi ya cika sai dai wani ya fi wani karfi wadu bai kai ahadu ba ahadu bai kai misa ku ba to amma ana tattara alƙawari a ana samun shi ka'ida guda ɗaya ne mene ninyanka shi ke ba da hukuncin saɓawa lokacin da ka ce wani ka zo bayan la'asar zan ba ka dubu biyar ninyanka kana nufin yanzu za ka ba shi ne eh sai ya zo sai baka ba shi ila baka samu ko wani abu ya ta wani dalili dalili ya sa sai baka ba shi ba to wannan shine ake cewa mutum bai kyauta ba inda lalura sai a ce babu komai in babu lalura a ce mutum bai kyauta ba to a kowane lokaci kuma daga nan ne ka zo bayan la'asar zan baka dubu biyar kawai kai ne don ka rabu da shi a zuciyarka ba kai nan ka bashi shi sai ka kirkiro dalilin da ya sanya ba za ka shi ba to wannan shi sunan shi munafunci wannan alƙawari kenan wanda aka gwama shi da munafunci wannan ɗabi'an munafunci ne malamai sun zafafa kan wannan kuma su a kan wannan da haka mutum ya lura shi sa kullum malamai suke cewa idan ka tashi alkawari ka kalli fuskokin da zai sa ka alkawarin shin wannan abin da ka alkawarin ma kana da shi kada ka riƙa dora ma kanka alkawarin da ba za ka iya ba wani na da rauni so da yawa sai a zo a tuntuɓe shi abu bai da shi ba zai iya ba kuma yana jin kunyan ya ce bai da shi ko yana jin kunyan ya ce ba zai iya ba sai ya dura ma kanshi alƙawari ko ba zai iya ba kuma ƙarshen al'amarin ya bata ma kanshi suna to ya kasa ya yi ma wannan ya ma wannan ko kai ko bai ma kowa ba kai kaɗai yi ta maimaita maka me za ka dace shi mara alƙawari saboda haka ana cewa ka kalli duk lokacin da ka yi alƙawari ka alƙawarin abin da za ka iya kuma ka sa a zuciyanka za ka yi idan lokacin ya yi, ba ka iya yi ba to ba a yanke maka hukuncin laifi ko rashin laifi dole sai an kalli waɗannan abubuwan da yawa kafin a ce shin abin da kai haram ne ko ba haram ba ne me yasa ka cika ba an gane wannan ko Allah ya taimake ni saboda haka wannan asalin hadisi ne na karanta da musu formuloli na ɗabi'a yawan gaddama ga abokantaka rage soyayya yake bai da kyau yawan raha ga abokantaka shi ma matsala ake samu a kan shi sannan saba alkawari haɗari ne kullum za ka yi alkawari ka kalli alkawarin da za ka iya kuma akwai mace tsakanin alwa'adu da al'ahadu da almital waɗannan kuma duk suna ɓangaren wato abokanin halitta ne Allah subhanahu wataala kuma yana da annazar waɗannan su ne alkawari guda hudu dukkan su sunan su alwa'adu sunan su alkawari je babi na gaba babi na shida. babu a tsani fil ansabi babin da yake yin bayani ko ku zai yi bayani game da su sukan dangantaka akwai ulama Unnasbi. malaman sanin tsatso wani daga gani ɗan gidan su wani ne wani da ka kalli kaza ɗan gidan su wani ne in ka kalli zane kaza ɗan gidan su wani ne ko da ko na hannu ne an gano wannan ko to sukan dangi ka soki dangin wasu hadisi na 395 haddathana abu asim an ibn ajlan an abihi an abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzo Allah yace shu'batani rassa rassa biyu la ma ummati al'ummata ba za su bari na ja musu kunni na ja musu kunni na ja musu kunni amma ba za su bari ba Allah sallallahu alaihi wa sallam anyaha kururuwa wa tsanu fil azabi da sukan dangantaka sukan dangin wasu a soki dangin wasu su suwana wa ba asalin su masu su suka zane mu mu ne mu ne suka zane wannan asalin hadisin yan fuskokin da za a kalla ba su da yawa na farko aka ce shubata ne rassa a to rassa rassan me ko ba ka ne ba Eh, ya kamata ke tambaya su ce to rassan mi ne shi dai a jisun kawai ya ce rassa guda biyu to rassan ne reshe ne guda biyu to daga wani tushe sai bai kawo su ba da yake galibi imam bukari idan yana so ya magana a kan wani babi sai ya kawo gwargwadon abin da yake bukata a fuskokin ita wannan riwaya in ka duba riwayan a wasu littafai ba haka suke ba wasu bayanan ba haka suke ba amma dai a dunkule wannan rassa guda biyu tushensu a wata riwayan ya ce ɗabi'u guda biyu yana daga cikin kafirci wata riwayan ya ce yana daga cikin jahiliya amma al'umma ta ba za su daina domin <clears throat> shi manzo Allah sallallahu ba ya zo da komi sabo ne mana mu'amala a'a amma hadisi ya ce bu'istu li utammima lokacin da manzo sallallahu ya zo aka aiko shi ba wai ya zo ya mai da kuni sabo ne ba a wasu abubuwan lafiyayyu ne wasu abubuwan da suke da illa ba komai manzo Allah ya zo ya gani yan jahiliya suna yi wai wannan abun ba mai kyau ne ba akwai abubuwa da yawa yan gargajiya suna yin su manzo Allah ya ce su yan gargajiya ne suke yi kuma yana son wannan abu kuma yana yi wasu abubuwan kuma sai ya soke su wasu abubuwan ma zai ce na halarce su a jahiliya in yanzu da za a kira ni irin waɗannan abubuwan zan sake zuwa a sake halartar wannan saboda abu ne wanda ya dace da ruhin musulunci saboda haka idan maza sallam ya zo ya ga wani abu a gargajiyance ana yi sai ya yi wannan abin to kai yanzu idan ka yi ba gargajiya ka yi ba ka yi sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane wannan ko saboda ka san fitinar rayuwa sai da sai da sai wani abin sai ka ga manzo Allah ya sa cewa ga wani al'ada ne tun kafin manzo Allah ya zuwa, yana yin shi ko da haka ba wani sunna bane ka gane wannan ko waje ba wani sunna bane manzo Allah tun kafin zuwa ma ana yin shi to ai abin da ake yin shi kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kuma sai ya rike shi to wannan ai sunna kuma kai da manzo Allah kake koyi ba da yan gargajiya ba to jahiliya jahiliya gargajiyanci manzo sallam ya miƙe tsaye wajen gyara shi sai ci to cikin abin da ya gyara akwai abubuwan da al'umman shi ya karantar da su ba daidai ne ba amma ba za su bari kuma wannan ko ba komi za ka gane wani abu a rayuwa in manzo sallam zai karantar da wani abu ya ce to ya gama karantarwa amma ba za a bari ba to kai waye ka ce duk abin da kake so a yi sai an yi wannan haka ne kai waye kai karfin mai kake da shi waye kai to da kai ma za ka yi wakin iyawanka ne wani abun kana ji kana gani ba daidai ne ba kuma ka karanta da ba daidai ne ba ko wanda kake da iko da su ne ka sanar da su ba daidai ne ba kuma ba za ka bari ba za ka bari ba sai sun ci gaba da yi albashin kaga za ka yi haƙuri ka haƙuri in kuma za ka je ka shiga daki ka mutu sai ka shiga daki ka mutu sai kawo guda biyu a nan a wasu ruwayoyin ba guda biyu ya kawo ba na farko an niyaha kururuwa na mutuwa ba buka'u ba albuka'u kuka a mutuwa ba laifi ne amma mutum rasuwa ɗan shi ne matarsa ce ko mahaifin shi ne ko mahaifiyarsa ne ko wani na kusa da shi ne ko wani abokinsa ne ya rasu ya zidda hawaye buka wannan ba hana shi kururuwa na bana na lalace asiri na ya tono shi yake ce ma anniyaha ko ko wani bangare na niyaha domin magabata suna cewa waliman mutuwa ma ana kirga shi a niyaha a yi mutuwa a gida an kasa bambanci tsakanin zaman makoki da buki shi ma niyaha ake ce mai ba ruwa ake yi ba a saboda tsaban dakewa ma an je an so neman kwalba mai sanyi an je an so kaza an so kaza ana ta hidindimu ana ta buki shi ma niyaha ake ce mai kuma kowa ya tashi yin nashi zai kare kanshi wani ya ce a abin da ya samu kai saboda baki ne gaskiya ne in dai an yi baki a cikin musu abinci in ma makota ba su kawo wanda zai iya ci da su ba a dafa a ba su kai ko gidan ma ai ba yadda a zauna da yunwa ba makota sun kawo musu abinci kada ya dora ji in makota ba su kawo musu ba to kenan sai su dora su ci amma wannan ga gida ga gida ka zo ka share wuri ka zauna ka ci jira wai an sauki wai ba ya lalace ana kirga shi an niyaha to dake wa maganar niyaha muke yi ba sosai malam dai ya yana so yi mana magana an sa saboda haka kuka niyaha kururuwa ba na bani na lalace ba asiri na ya tonu a za an yaga abin nan tufa an ko an sa wani tufa wani kala ko an yi kaza ba shine kadai niyaha ba buki shi ma niyaha ne yanzu sai ka iske gidan mutuwa da gidan da gidan sha'ani suna neman su kasa bambantuwa ana ta harka in mata ne a cikin gida masu sun koshi an jima sai ka ji tititi ana dambe wata ta je ta yi gulma daga nan ɗakin ta ci ta koshi ta je can ɗakin ta yi ƙarya ta gwaro can ɗakin ta je ta yi ƙarya to ta ci ta koshi sai ka ji ana kiki kika ce kaza an mamanta da mutuwa a gidan mutuwa ne Allah ya kare tsanu fil ansabi da sukan dangin mutane sukan dangin mutane wannan shi ma jahiliya ne manzo Allah ya hana wannan cikin wanda suke jin sun isa a kabilanci larabawa balarabe yana jin ya isa kai yana gama duniya babu kowa sai shi to akan samu irin wannan a kabilu daban-daban kamar nan Najeriya ne wani ma da ya ji an ce bahaushe sai dauka bahaushe shi ne kadai musulmi wai bahaushe ne kadai musulmi saboda ya ga wannan oh hala an ne ne nan ko ƙarshen da shi rike magana shine annan ma saboda haka sai ya rika ganin kamar kowa ba musulmi ne in ka ga cikin mu kuma wani na ganin wani bai isa ba wani na ganin wani bai isa ba dangin su wani ma ba su isa ba ko kuma wani ya ce ma wani bako wai bako to yo waye ba bako ba kila ma gumma shi ba kwatakan nashi ma an fi gane kai shi sai duk baki ne dama duk karkace ne taron baki ne aka tara a wannan ya soki wannan wannan ya soki wannan shine sai a kirkiro zane iri iri wannan a zana shi kaza kada kai kama da suwa ne mu ne suwa ne mu ne suwa ne suwa ne ba komi ba ne an gano wannan duk fitina ce jahiliya ce amma in za ka soke littafi sau ɗari ba za a bari ba yawa ka ci gaba da harkanka ba za su bari ba in dai mutane ne ba za su bari ina manzala ya ce ba za a bari ba ba za a bari ba kai ka sa a bari wannan guda biyu kenan guda sauran cikon biyun da bai kawo su ba a wannan riwaya akwai al-istiqa bin nujum wannan jahiliya ne suke da wannan wato in jahiliya mutane ne masu kaifin basira wato suna wato sanya lokacin ruwa da tauraro in tauraro kaza bai tsaya ba ba magana ruwa kuma amma fa suna da basiran gaske domin kai yanzu ma karfin idan mu ma kamar ma karfin da raguwa yake domin balarabe zai daga idan kanshi fa kama ya haka ya haka ce wannan tauraron saitin gari ka zaki mu kama hanya mu guta nan kuma za su je garin ya shi ne fa ba titi kun san kasan su rairayi ne da santa kawai ake kallo amma ya gane daga nan za su cin magarin to da ka suna da basirin gaske sun san ilimin taurari kuma kamar zane ne mun yi magana ce yanzu a yashi fa sai a ga sahun kafa sai wasu kalli kafa su ce wannan takon tafiyan na familin suwa ne daga cikin gidan suwana wani ya taka wannan tafiya ko sata aka yi aka fita aka gudu aka fita wata hanya aka aka aka aka tsere idan dai aka kuskure ba a yi iska ya shafe sahun kafan ba sai an gane waye takon kafan kawai za a kalla a ce wannan dan familin suwa ne saboda ka abin ciki familin suwa ne takon kafa ba a faya shi sannan wani lokaci idan ana tafiya in dai rundina ta in dai jama'a ta kai mutum ɗari in dai ta kai mutum ɗari a yashi kawai sukan kwantar da kansu suka kunne su ci duk yadda aka yi waɗannan masu tafiyan sun kusa nan da rana kaza ko kwana kaza za su kamar sun ji sautin takawan ƙasa to kai yanzu mu ina magana ina magana saboda haka to wannan basirar ta su sukan tantance taurari su ce wata kaza na ruwa ne wata kaza ba na ruwa bane wata kaza tauraro kaza na ruwa ne tauraro kazo kaza ba na ruwa ne idan aka yi ruwa lokaci kaza to wannan ruwan ruwa ne wanda yake mai amfani za a iya shuka za a iya kaza idan ba lokaci kaza bane ba za a iya ba dan yanzu abin da ka dan karso dan tarsano shine zumu ma ku fara harba mana wani wata musiba ta ta kirgin wata kawai mutum ya zauna ya ce maka za a haifi wata kaza idan ka bai sai gani shi waye waye shi da zai ce idan ka bai sai gani ba waye shi in an ga wata ya ce ba a gani ba saboda eh lalle an haifi watan a ilimin shi da na'urar shi amma ba ita a gani ba ba za a yi ba in azumi ne ba za a yi ba in kaza ne ba za a yi ba saboda tsarai bayan manzo Allah shi wannan karare fada ce duba watannin mu na musulunci kawai da idaki kuma ha abada da idan nan idan nan yafi kowane irin na'ura a abada duk wanda ya sa wani wani na wata na'ura da wani ilimi yanzu ko ya karanta astronomy ne ko astrologist ne ko ma me ya karanta ya san physics ya san sararin samaniya yana bata ma shi lokaci ne kuma Allah zai tuna mai asiri ko kusa ko nesa sai son rai kawai ake yi ɗan mutum ya zauna kawai ta surutun banza da wufi wai yana so ku yi aiki na rayuwanku da wannan ilimin taurarin da yake shi da wannan ilimin wanda shi aiki ma da ilimin taurarin akan irin waɗannan abubuwan shi ƙarar mazala dama ya ce ba a yadda ba ba a yadda ba a ji a gani ne in ka ce ido ba zai gani ba eh kwarai ko ya mata bata ido ba zai gani ba don manzala bai taɓa ganin wata azumi ba manzala ya taɓa ganin wata azumi ne bai taɓa gani ba ko ƙwara da ya azuman da manzala ya ko ɗaya bai taɓa ganin watan ba gani ake ce mashi an gani an gani an gani an gani wannan na'ura ta isa la dakhala lil ba ba na'ura ba ta da mashiga wurin tantance mana wutan da mu yi aji ba ta da shi ba ta da ba ko ina ne ko turkaci ake sawa ya shiga cikin addini ba ko abin da ake karba ko abin da ba a karba wannan yana daga cikin abin da ba a karba kuma wannan abin da suke neman saba haɓa kayan yanzu suke neman saba kashi ko kusa ko nesa sai Allah ya tona musu asiri ko kusa ko nesa sai Allah ya tona musu asiri to da haka sai su ce mutane mutunci sai mutane wulakanci da sunan karere sai abu na hudu da ya kawo alfaharu fil ahsabi wannan shi ma muna da matsala da shi shi ma jahiliya ne kuma ba za a bari ba mene alfahari da baiwa alfaharu fil ahsabi alfahari da baiwa shi ma wani Allah ya mai kuɗi ya rika alfaharin Allah ya mai kuɗi kai idan ka ganshi ma ta aka gwama ka da shi kai da shi sai zuwa wallahi tsabon basira ma kafi shi kuma shi kuɗin nan jarabawa ne me abu alfahari a ciki kai karan kanka in Allah ya baka kuɗin ma kai ka san wani billahi da zai saka abu ya tsayar kai wani ma in yana magana za ga mai kuɗi ne in yana magana ka ka so ku amma kuma wallahi ta samu miliyoyi ya karasa kai nan ga bala'in wayo ga mai duk kashiya har yanzu wahala ka kisha. ba abin da ka samu to ba kawai ba me ya ciki jarabawa ce wani kyau na halittar jiki sai ga yanin ka wani sai rika jin ya isa ko bangaren mata ta rika jin ta isa ita ma kowa ma ba ta mai wulakanci ko mulki duka waɗannan wani ka gashi ƙwararre ne a sanin mulki da sarrafa jama'a duk baiwa ce jarabawa ce kuma kuma wani sai kuma yana alfahari shi ko ilimi ko ilimi shi fa dole yanzu ya fi kowa in ma ya tashi ta saboda tsaban lalacewa bari ya fara faɗa da malaman shi malaman shi ba su iya ba liman su a cire shi ne liman yana musu karatun gwaya ne irin na da a cire shi shi yanzu ya samu ilimi Hassan al ya ce wallahi mun taso sabo yana karantar da mu mutum sai shi Qur'ani makocin shi ma bai sani ba saboda tsaban koya baiwa saboda baiwa ne yanzu za ku iya shiga aji tare da mutum ku fara karatu kowa da iri wani in ya ɗauki alƙalami yana rubutu yadda ka san ana kafin? kai ko kai kai in ka rubuta wani arka ga yana wannan kai ka dage ka nan ka nan kai rubutu iri iri a soke ka fi shi eh, bayani kuma an soke naka saboda ba gani ba ka je ku ta rigima ba hannun rubutu ka zo kai haka na kai ta tsaki kai ta samun i da kyar kana tsallakewa i da kyar kana tsallakewa shi ko ta samun e ko ba samun wannan baiwa ce wani kaga Allah ya hada mai ga karatun ga rubutu wani kaga in jarabawa ta zo kaman ya hauka wanka da kare ke wani ko lokacin ma yake zuwa ya yake zuwa ziyaroyi. shi hankali shi kwanci ba abin da ya dame shi in aka kawo kwashin ya dauka ya duba ce kai ashe mai saukin ne ma aka yi in ya duka ya bada kai ko kayi karatu kai kana na karanta na kana kai ah, <laughs> ko ba ka ne ba bai wace. kuma daga Allah ne nawa ka biya ba wani abin da ka biya Allah ne baka to kuma sai ka koma kana kana alfahari kai bangaren za kai ba kamanka kai karatu in ba kai kai ba wanda ya isa ko ka rubuta littafi ka ce wani littafin daga shi ba wani wani kuma ma dan taya bera bari ne shi ba shi rubuta littafin bai ce wannan littafin da nake karanta da kuke gani duk duniya ba ka shi kuma ni din nan na gane littafin nan wanda ma ya rubuta littafin a wurin shi na koya so da ka ku zo ku taru duk suwa karuru ne sauran malaman da suke karantarwa wannan ba bala'i bane musiba ne alfahari shine alfahru alfahru fil ahsabi alfahari da baiwa wani Allah ya mai baiwa shi shikenan sai da ganin shi kowa bai isa ba a wannan ilimin shi ne daga shi babu wani in qur'ani ne daga shi babu wani in hadisi ne daga shi babu wani in lugha ne daga shi babu wani duk wani ilimi alfahari da baiwa ba karamin haɗari ba manzala ce jahiliya ne mutane ba za su daina ba wani fa in Allah ya mai bayo ma ya ga ba a san shi ba sai kira mawaka aka makara gangan gangan ni ne eh, ni ne ni ne sai aka a za a rediyo a sa a talabijin a sa a wuri kaza shi fa sai an san shi dole ba shi ne mu wani ba musuwa bane Allah ya kare mu so da haka waɗannan bangarori dukan su jahiliya ne jahiliya ne ga misalin jahiliya nan da ya ciro masa matsaloli guda ɗari da wani abu akwai kuma yana ga wasu maluma yanzu ma sun yi ƙari sun ce ya ka akwai abubuwan da yake jahiliya bai matsa ba to jahiliya ko guda ɗari ka zauna kai nazarin ta sai ka ga guda nawa ne ma ba koma kai ba manzala ya gama wanke jahiliyan nan waɗannan guda hudu ne ya ware ya ce wannan ba za a bari ba tun yana da rai ma ba a bari ba amma kullum karantarwa yake yi to balantana mu yanzu sauran da aka barin ma a lokacin sun zana ta dawo da jahiliya ana ta dawo da jahiliya jahiliya tana ta dawo Allah ya kare mu saboda ka waɗannan tafi ne wanda ya kamata mutum ya kokari ya gyara sai babi na ɗari da saba'in da takwas babu hubbun rajulu a hubbin rajuli ƙaumahu haka ne ko babu hubbin rajuli ƙaumahu babin da yake yin bayani mutum ya so jama'a tunda wannan babin ya kamata mutum ya kamata Imam Bukhari ya zo da shi saboda sama yana magana sukan dangin wasu a to shin san dangin kafa san mutanen gidanku son ku, son layinku son unguwanku son ƙungiyanku son forum naku kun buɗe association son to me hukuncin shi yana da formula formula ya kawai ke shi in ka kiyaye shi sai ka zauna lafiya in ka tsallake sai zama soyayya ta zama fitina hadisi na 396 haddathana haddathana zakariya qala al حدثنا زكريا قال حدثنا الحكيم بن المبارك قال rabi qala haddathani abbad ar-ramli ar-ramli الرملي رمل ko قال حدثتني امرأة wato abadu arramli ya ce wata mata ta ba mu labari yuqalu laha fusaila ana ce mata fusaila a wata riwaya qalat tace samitu abi yaqulu ita fusaila tace ji babana yana cewa qultu ya rasulullah babana yace ni din nan na ce ya rasulullah ya manzan Allah amin al'asabiyyati yana daga kabilanci wanda ba a so in manzala ce laysa minna man da'a ila al'asabiyya duk wanda ya kira zuwa ga kabilanci manzala ce ba ruwan mu da shi to yana daga cikin kabilanci an yu'ina ar-rajulu qaumahu ala zulmin mutun ya taimaka ma jama'ansa akan zalunci ƙila gidansu ne ƙila famulinsu ne ƙila layinsu ne ƙila unguwansu ne ƙila garinsu ne ƙila ƙungiyarsu ce ƙila wani association nasu ne ya ce to idan mutum ya taimake su akan zalunci yana daga cikin asabiya ƙwala na'am shi kenan kenan ka ce ashe ka so naka ba laifi ba ne ka taimaka ma naka ba ba laifi ba ne wajibi ne ma ka naka don ka tsare mishi hakkin shi na naka ne akalla ɗan uwanka ne na jini ko makocinka ne na zama ka don ka tsare mai hakki dole ka ƙoƙari ka san shi ka san iyakokin hakkin da za ka tsare mai to shin inda illar take a me za ka taimake shi to alal birri wa taqwa shikenan alal birri kawa duk abin da zai sa unguwa ce kyau duk abin da zai sa addinin Allah ya ci gaba to shi ka ce muke shi akan shi shine albirru taqwa amma zalunci to nan wurin fa dan dan uwanka ne haka zaka bututiki ba ruwan shi sai an mai hukunci amma in ya zama ka jawo dan uwanka ka lullube ka tabbatar da yayi laifi to wannan ya zama al'asabiyya ya nuna kabilanci shine Allah ya kore hamiyatul jahiliyatul ula bangaranci irin bangarancin jahiliyan farko shine hamiyatul ula bangaranci irin bangarancin jahiliyan farko su kawai in dai dan bangaren su yayi da sun zo tambaya me aka yi kaza ne waye yi wane ne na kusa da mu ne eh to daidai ne shikenan wannan sunan shi hamiyatul jahiliyatul ula ita ke cewa asabiyya ita ake ce ma ƙabilanci kai duk abin da bahaushe ne kai bahaushe ne yi shi kenan in bai ne kai duk abin da bayar bai yi shi kenan kai ibo ne in ɗan najeriya ne kenan duk abin da ibo ya yi shi kenan an karɓa abin da mai kawai waye yi ko in an bar wannan a cikin hausawa ne zalla kana da unguwanku da 'yan gidanku ko kuna da ƙungiyanku in ta yi kaza shi kenan waye ƙungiya shi kenan kawai daidai ne mun kafa association ne da forum su a suka yi yan forum kaza ne association of kaza of kaza of kaza of kaza su suka yi eto eh, dire ne a ba a haka saboda uh, abu zami zami annabi sallallahu alaihi wasallam shine zaka ce masumi duk wani abin da aka tsara sai an ga samu kurai kuma shi sanya aka ce waɗanda ma ka samu matsala da su kada ka kin musu adalci wala jirman nakum shana'an qaumin ala alla ta'dil don waɗancan ƙila ba tare da ku suke ba bayan mungunku ba ne bayan garinku ba ne bayan kaza ba ne sun taɓa muku wani ɓanna yau kuma su aka yi maɓannan kada ka ce a'a a'a ka tsaya kawai inda gaskiyar take an gane wannan ko saboda haka wannan hadisi yana karantar da mu babu laifi ka so naka amma a me alal birri wa taqwa idan ka yi saba ma birru wa taqwa abin da ya aikata ba ci gaban anguwa ne abin da ya aikata ba ci gaban addini ba ne, a to ji shi gefe guda an gane wannan ko sai babi na alhamdulillah eh wannan <laughs> shabi a na <laughs> a wannan kaga ba kaga sun duk karatu da muka yi kada shi bai bai ma kai rabin hadisin ba Allah ya sa ma abin da ya samu albarka Allah ya ba mu lafiya Allah ya bar mu lafiya Allah ya sa mu zama da duniya lafiya Allah ya sa mana albarka Allah ya taka mu iyayenmu da alheri Allah ya musu gafara Allah ya musu rahama Allah ya taka mu iyayenmu da alheri Allah ya musu gafara Allah ya musu rahama Allah ya taka mu iyayenmu da alheri Allah ya musu gafara Allah ya musu rahama malumin mu na alqur'ani da malumin mu na ilimi da malumin mu na sana'a Allah ya saka musu alheri malumin mu na alqur'ani da malumin mu na ilimi da malumin mu na sana'a Allah ya saka musu alheri malumin mu na alqur'ani da malumin mu na ilimi da malumin mu na sana'a Allah ya saka musu alheri shugabannin mu Allah ya taimake su akan daidai Allah ya kame hannunsu daga zalunci Allah ya ba su basira da azaka Allah ya buɗa musu tunani da duk abin da zai taimake mu baki daya mu kuma talakawan su Allah ya ba mu ikon yin musu da'a akan abin da yake daidai Allah ya ba mu ikon yin musu da'a akan abin da yake daidai wannan yanayi na sanyi da muke ciki alheran da ke ciki Allah ya sada mu da shi illolin da ke matsalolin da ke ciki da cutarwa Allah ya kare mu makota wannan masallaci Allah ya saka musu alheri Allah ya kara mu rayuwa albarka Allah ya kara mu zuriya albarka mutanen masallaci Allah ya saka musu alheri Allah ya ƙara mu rayuwa albarka Allah ya ƙara mu zuriya albarka limamin wannan masallaci malam gurin wali Allah ya ƙara mishi lafiya Allah ya sa mu zuriya albarka Allah ya saka mishi alheri manu jama'a da yake taimaka mishi Allah ya saka mishi da alheri Allah ya sa mu zuriya albarka a waɗanda suke taimaka ma wannan masallaci da sauran masallaci duk inda suke a faɗin duniyar nan baki ɗaya Allah ya saka musu alheri Allah ya ƙara ma zuriyarsu albarka Allah ya ƙara buɗa musu ƙofofin alheri Allah ya ba mu ilimi ilimi mai amfani ya Allah ga mu gare ka muna da wasu da ayyukanmu na kwarai mai wata bukata ta alheri Allah ka biya masa ya Allah wanda ya sanya wata bukata ta alheri yana nema a wajenka Allah ka biya masa wanda ya sanya wata bukata yana nema ta alheri a wajenka wanda ba zai iya ba Allah ka iya masa Allah ka tallafa masa Allah ka agaza masa wanda ke cikin kunci na yunwa ko na rashin lafiya Allah ka bashi mafita Allah ka bashi mafita Allah ka bashi mafita wanda ke cikin ni'ima da arziki da yalwa Allah ka karo bude mishi kofofin alheri ka tsare mishi arziki ka tsare mishi ni'iman ka tsare masa izuwarsa ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وسبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله